ke magana a kan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 26 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Hukumomi a Indonesia sun ce ruwan sama na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa. babu wata alama da ke nuna cewa za a sasanta takaddamar da ke kai da ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka yayin da aka shiga rana ta biyar a jamhuriyar demokradiyyar congo ba za a yi zaɓe a wasu manyan biranen ƙasar uku ba har sai watan maris ɗin bari za ku ji dalili A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanin da Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani na cibiyar Sislak ya yi a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto a kan wani mummunan haɗarin mota da ya auku a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar. Har ila yau a jamhuriyar ta Nijar za ku ji cewa an yi bikin buɗe gasar kokowar gargajiya ta wannan shekara a garin Talabiri. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Turo ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Ruwan sama mai ƙarfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa wanda ya kashe mutane 429. Ruwan saman ya rufe titunan hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa da manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa ɓangarorin da abin ya shafa. hakan ya sa dole mahukuntan aikawa da kayan taimakon ta jirgin sama inda aka jefa kayayyakin daga jiragen masu saukar angulu ana tsammanin ambaliyar ruwan tsunamin ta auku ne a ranar asabar a yammacin gabar tekun jaba ta kudu da tekun sumatra ya faru ne sanadiyar wata girgizar ƙasa a ƙarƙashin tekun lamarin da ya biyo bayan aman wutar da dutsen ana krakatowa ya yi a a mashigin sunda wannan bala'in tsinamin ya auku da ya auku ya faru ne ba tare da nuna wata alama ba inda ya yi awon gaba da gidaje da otal-otal da ke gabar tekun baya ga ɗaruruwan mutane da suka mutu akalla mutane 1,500 suka samu raunuka sannan ba a san inda wasu 150 suke ba. Wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaron iyaka Amurka. Felipe Gomez Alonso ɗan shekara takwas da haihuwa ya rasu da misalin karfe sha biyu na safiyar ranar Kirsimeti. Rana ɗaya da aka yi jana'izar wata 'yar shekara bakwai a ƙauyen na Guatemala. wacce ita ma ta rasu a inda ake tsare da baƙin haure da suka fito daga yankin tsakiyar amurka jami'an tsaron iyakar sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da mahaifinsa ne suka lura cewa yana nuna alamun rashin lafiya likitoci a wani asibiti na alamogoro da ke jihar new mexico sun duba filife inda suka ayyana cewa mura da zazzabi a matsayin abin da ke damunsa hakan kuma ya sa suka bashi magunguna. A daren ranar Litinin filife ya yi ta fama da matsalar tashin zuciya, inda daga ƙarshe ya yi ta amai. Rahotanni sun ce daga baya an mayar da yaron asibiti, inda ya cika bayan sha biyun dare. Yau Laraba rana ta biyar kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba. A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya nanata matsayarsa inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin za su ci gaba da kasancewa a tsaye cik har sai an ba shi kudaden da zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A lokacin wata tattaunawa da sojojin Amurka da suke kasashen waje, shugaba Trump ya ce, ba zan iya faɗa muku yaushe za a buɗe ma'aikatan gwamnatin ba. zan iya cewa ba za a buɗe ba har sai an gina katanga. Duk da cewa babu wata hujja da ya gabatar, shugaba Trump ya ƙara da cewa ɗaruruwan ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da su daga zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnatin su ma suna so a gina katangar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce an ɗage zaɓe a wasu birane uku na ƙasar har sai watan Maris ɗin baɗi, wato bayan an rantsar da sabon shugaban ƙasa. A yau Laraba hukumar zaben ƙasar ta Congo ta ce ba za a yi zaɓe a birnin Beni da Batumbo da ke lardin arewacin Kibo da kuma birnin Yumbi da ke yammacin lardin Medombe. sai dai biranen beni da batumbo suna fama da matsalar barkewar cutar ebola tun daga watan agusta yayin da shi kuma birnin yambi ke fama da mummunan rikicin kabilanci har ila yau hukumar zaben kasar ta ce ba za a yi zaɓe a yankunan karkara da ke yankin beni ba duk da cewa an dakatar da gudanar da zaben a wannan yankuna Zaɓe zai kankama ranar Lahadi a sauran sassan ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a cewar hukumar. A ranar 15 ga watan Janairun baɗi za a fitar da sakamakon zaben na ƙarshe, sannan za a rantsar da wanda zai gaji shugaba Joseph Kabila kwanaki uku bayan an fitar da sakamakon zaben. Rasha ta jinjina rahotannin da suke nuna cewa Amurka na shirin janye dakarunta daga Afghanistan, inda ta kwatanta lamarin a matsayin abin da ya fi dacewa. Sai dai ta nuna shakku kan ko hukumomi a Washington sun himmatu wajen aiwatar da wannan mataki na janye sojojin. A yau Laraba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha, Maria Zakharova. ta faɗa wa manema labarai cewa janyewar dakarun amurka daga ƙasar zai taimaka wajen farfaɗo da yankunan da aka yi da aka yi na kawo ƙarshen yakin da gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka ke yi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi a Najeriya. Kowane ci gaba aka samu a wannan ƙoƙarin a cikin wannan shekarar. Tambayar da na yi wa Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani masanin harkokin siyasa kuma daraktan cibiyar Sislak kenan sai ya ce. To, um, a gaskiya babban nasarar da aka samu a kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya shine a illa kawai ana ta maganar batun illar cin hanci da rashawa ɗin kuma a kan wannan lokaci ɗin mutanen ƙasa da gwamnatin sun yadda kan cewa cin hanci da rashawa ina da illa ina kawo rashin ci gaban ƙasa mm. ina kawo rashin yin aiki yana kawo ina haddasa ringimu yana kawo wato kuncin rayuwa da talauci da sauransu kuma ina daɗa sa ƙasa in ƙasa ah, wato cikin ah, bala'in kuncin rayuwa ina ga ah, wajen wayewa jama'a kai nan an samu nasara ɗaya kenan amma wajen misali rage wato abin da ake kira grand corruption har mm. yanzu ba mai nasara ba saboda har yanzu irin cin hancin nan da ake yi ta wajen ɓangaren siyasa saboda har yanzu yawancinsu saboda sun canja sheka sun zama sun shiga gwamnati mai ci saboda haka za ga cewa ba a taba su ba ko kuma ba a taba su ka wannan ina da rashin illa sa'annan akwai wato sace-sace da ake yi wajen bangaren harkar kwangila da dama yawanci mutane ba daina wannan al'amarin akai ba saboda haka mm. an yi nasara ta wani bangaren amma da dama akwai hanyoyi da dama waɗanda ba a yi nasara a kansu ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi bayani jiya da wata tawaga ta kai mashi ziyara cewa tsarin demokuraɗiyya ko kuma ma dai a ce wasu 'yan hana ruwa gudu su ne suke hana a aiwatar da wannan yakin na cin hanci da rashawa me zaka ce game da wannan gaskiya wannan jawabi dai ba mu ji daɗin sa ba kamar ya nuna mana ya gaza ne akan yadda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa don lokacin da yake kamfen cewa i eh, zai kokari ga tabbatar da kan cewa an yi maganin yaƙi da cin hanci da rashawa to ka zo kuma ka ce wai saboda wasu sun hana a yi wato aiwatar da cikakken um, wato yaƙi da cin hanci da rashawa saboda su ba za su yadda mun ina ga wannan ya bawa da damar kamar mutane su abin da suka ga dama kenan ai yaki da cin hanci da rashawa ta bangare kala kala ne hmm. akwai wajen da jama'a akwai kuma wajen bangaren wato gurfanar da jama'a akwai kuma bangaren hana yin wato cin hanci da rashawa din to akwai hanyoyi da dama da ya dace a ce gwamnati ta bi dan ta maganin cin hanci da rashawa ba wai kawai magana ɗaure mutane ba ne a'a kama hana ma a yi satar ma ko kuma a yi zaluncin ma ko kuma a yi amfani da mukamin ka ka yi abin da ba daidai ba kin ga wannan shi ma babban yaƙi da cin hanci da rashawa ne na biyu idan an kama mutum in dai da hujja to ya dace a ce an gwarfanar da mutumin nan ko kuma matan nan ko kuma mutanen nan gaban hukuma don a musu sakamako don mm. tabbatar ya zama tumo eh, darasi akan wannan to idan har ba a yi wannan ba akwai matsala sa'annan nan akwai dokoki wanda yake ya dace a ce an an aiwatar da su ko kuma an karfafa su mm. don a tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa bai zamanto ah, ah, ya zama abin yi ba a ƙasa Awal Ibrahim Musa Rafsanjani na cibiyar Sislak kenan. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda aka samu wani mummunan hadarin mota a jihar Maradi har rayuka saka salwanta. Wakilin murya Amurka Mani Sha'aibu ya aiko mana da wannan rahoton. wata mota kira hiyas ta yi mummuna hadari a gidan tanko da ke hanya da kwaro lokacin da fasinjoji goma suka toye kurmus sakamakon cirewar tankin mota da ya karci ƙasa sai wuta ta bot lamarin da ya kai yi wa mutanen da suka mutu kabari na gama gari shin wannan labari gidan rediyon murya amurka ya garzaya a babbar asibiti ta birnin maradi dokta dukku dauda likitan hida ko mai kula da harkar masu hadura ƙarin bayani. Tanki ya kwance na ES GZV Plus. Tanki ya kwance ya bugi shose mota sai ta kama da wuta. Tana ɗauke da mutum kusan goma sha takwas ciki. Cikin goma sha takwas an samu an hido takwas daga cikin motan. Goma ba a samu an fido su ba sun kone kurmusu a cikin motan ma da mutane aka binne tare. An kasa hido su sun kone gaba ɗaya. Takwas da aka hau na asibiti biyu sun samu rauni wanda ba su da matsuwa sosai. Don kuma yi musu magani sun koma gida. shida suna kwanciya a nan asibiti cikin shidan da aka kwanci asibiti uku suna cikin mawuyacin hali muna fatan ala ya kawo musu lafiya wancan uku ba su da tsatson rauni kuma ana musu magani doktor irin abu ko haka wani kira za aiki nan ga direbobi ai hattara shi abu dai an ce in Allah ya kawo shi an sani baya da makawa amma mahi yawan aksi kone mota haka abin da yake kawo shi sanadin shi essence ne da yawa ana ɗauka essence a yi hankali a yi hattara daga cikin fasojin suka kwabuta na ci karo da wata malama mai suna tsaye ba inda ta yi mana bayani yadda abin ya faru lokacin suka tafi a wurin sabga aure. To wannan hadiri ya samu kamar zakuta ina ne? Mun to da wajen armi na zamu gida. Cikin mota kuna da yawa? Ki eh, muna da yawa. Kin sai da abin ya faru kuma ke ga ki kwance gadon asibiti. Mu da mota na tana tsaka guri sai da mun ka ga wata ta yawo. Mhm. Ta kawo mota dizana ba ta ba wurin kudewa da inda aka bin nan na hanka a ga na ta kama kuya kuka yi kenan hmm. Allah sa ta mace ta yi karyar hali ta yi ta buga abin ga madibi hmm. ta yi ta kashe madibi ya dan budi manka samun haya hmm. manka ka kurkudu to amma kin samu labarin an ce mutane goma sun rasu eh to ni tun da yana kwance son kare goma na tun da ko muna da yari muna da budurwa da dan yaro yanzu kun samu kula daga likitoci eh sun mana magani ya shikin yanzu da sauki malama tsaye ba kenan wace ta ci karo da wannan matsala ta haɗar mota hais sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar yanzu a jamhuriyar ta Nijar a yammacin jiya talata aka yi bikin buɗe gasar kokowar gargajiya a garin Talabiri inda zakaran kokowar daga jihohi takwas na wannan kasa masu za su shafa kwanaki goma suna kafsa domin fitar da sarkin 'yan kokowa na wannan shekarar. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya halarci bikin buɗe wannan gasar ga rahoton da ya aiko mana daga Yamai. cikin yanayin annashuwa aka yi bikin buɗa gasar kokowar gargajiya na shekara-shekara a hilin kokowa na nan sanu da ke tilaberi inda 'yan kokowa kimanin tamanin za su kecire ni a yayin wannan haɗuwa karo na arba'in da ke matsayin wata hanyar sada zumunta tsakanin al'ummomin jamhuriyar nijar kasun muktar shine ministan wasannin motsa jiki muna kyauton eh, insha allahu wannan kwanaki goma za su ba mu dama bayan karfafa haɗin kai da kwanciyar hankali jawo hankalin matasanmu domin su mai da magana abin da shafi kwanciyar hankali da tsaro na mu wani abu wanda ya rataye kansu ba wuyan gwamnati kaɗai ba. Kamar yadda al'adar wannan wasa take, sarkin 'yan kokowa na shekarar 2017 Tasi'u Sani na jihar Zandar ya mayar wa mahukunta takobi a yayin wannan biki da nufin cewa takwarorinsa 'yan kokowa kalubalanku. Malam Bala Haruna shine mai horar da 'yan wasa. Muna fatan mu koma shi, kuma mu za mu koma shi duk wanda ya ci kuma Allah ya sa da zan shi kuma lafiya tunda da 'yan ƙasa ne ya ci. Amma akwai wata doka wadda gaskiya mu ba mu san da ita ba da mun san kokowa ana yin ta minti goma goma aka dawo aka ce in duka sun wadi su koma minti biyar biyar wanda bai wadi ba in ya dauko wanda ya wadi minti goma kuma karshe minti biyar yanzu yau gashi an maida ta minti biyar to shi yasa na kira ga 'yan kasa da kuma alƙalan wasa da mu antarne mu kai zuciyar mu nesa su masu iko su kai zuciyar su nesa in wannan doka ta yi Allah ya sanya haka ya hidan alheri. A shekarar 2017 an huskanci rigingimu sosai a yan gasar koko da ta gudana a Zandar inda wasu jihohi suka yi korafin an yi musu coge. To amma a bana hukumomi da haɗin kan shugabannin 'yan kokowa sun ɗauki mataki. in ji shugaban 'yan kokowar jihar agades alhaji adamu haruna hassan to kasan bara an samu matsaloli na harka kokowa an samu 'yan matsaloli kaɗan wanda ba su kai su kawo ba to kuma kowane gari tsayin 'yan kokowa da 'yan kokowa ba manya ba eh, sun yi ta maganganu marasa da to bana an ɗauki matakai wannan abin ba zai faru irin na bara ba zai faru ba insha Allah. alƙalan wasa na daga cikin waɗanda ake zargi da rashin adalci a sahun masu ruwa da tsaki a sha'anin kokowar cin takobin ƙasa sai dai alkalin kokowa manu mai da la'ilu na mai cewa duk wanda kaga ya zo da suna albitar nan wallahi bai zo dan shi yi banna ba a zage shi da matan shi da ɗiyan shi suna kallo ne dalilin haka duk wanda ya zo da suna alkalanci wa billahi allazi ya yi tsakani ne da Allah sai dai inda kuskure ya zo a wani na farko na wannan gasa a yau laraba da safe an kafsa tsakanin agadas da ya mai sannan tawa ta kara da difa yayin da da marece ake kece reni tsakanin zandar da doso sai maradi da tilaberi mai masaukin baki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman muna barma daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba himma ba ta garago Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu. Abdu Sumana ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. to daga nan kuma sai aka ya ya ya ka samu ka samu aiki koko boko ka fara karatu ka fara yi koko ya akai eh karatu na fara yi eh UDC akwai wata university can DC nan na fara ana ce mata UDC nan kuma in mun zo sai an jaraba mutum da eh, mun hito da gari da ke faransanci to sai an jaraba a ga in ingilishin cinka ta kai inda ya kamata suke so to da mun ka zo muna wani exam da ake ce mata TOEFL to sai ka dauke ta da ita sai ka wuce to Allah ya sa na dauke ta an amince da abun da nayi yi an ka karbe ni cikin karatu na fara can eh, sannan kuma eh, na bar tun da can english kare nayi na bar su sannan na ta yi eh, wata university da ake ce mata DeVry University nan ne na yi bachelor kita da master kita. Hmm, wani fanni ka karanta a wannan jami'a? eh abun ga kwamfuta kwamfuta na karanta can mhm. e, e, sannan a bachelor kina da na ira kwamfutar kin nan allah ya sa na koma gida e, sai na aiki da wata ngo wata kungiya mai zaman kanta mhm. wata kungiya mai zaman kanta da ke nan ga florida tare na aiki da su muyi kaman wata shidda tare muna cikin unguwar mun je ƙauyuka wajen su kolo eh, cikin kirtashin nan da su gaya to na ga to ga wannan ne na shi abun ga taimako da ake kama mutane mutane da ke cikin kayunan nan ta shige mina rai tunda abun ya baka ya shawa abun ya ba ni shawa tunda na ga mutane da ba ba ma in Nijar ba suna zo suna taimaka sai nike nima ya kamata in je in yi karatun nan kuma in samu in bude tawa da na dawo mastarcin nan nawa sai na yi public administration amma karhi na bisa eh, yadda ake kula da kungiyoyi masu zaman kansu masu zaman kansu ita na yi abu na yi karatu to daga nan yanzu sai ka fara aiki tare da su eh na taimaka musu mun kai aiki nijar yadda nake na zamna wata shida tare da su da na zo nan ma ina taimaka musu eh, bisa fanni da yawa eh, tare da su nan ga ina kaman mutumin da ke tsakaninsu da su da ke Nijar wanda ke aiki musu can Nijar. Kenan dai yanzu aka ce rayuwarka ta sauya lokacin kake Najeriya lokacin kake Nijar da yanzu? Eh rayuwa ta lalle ta soya tunda ina nan ga na'i da karatu yadda nake ina na kama aiki ina aiki eh, ina taimaka ma 'yan uwa kenan sai in ce rayuwata ta sake to wani kira gare ka ga matasa wanda su ma suke so su yo su irin hanya da kabi su ma suna so su biyo saunka domin su ma su samu sauyin rayuwa wani kira za ka ba su to kiran da zan ba su da in ce musu zuwa nan ga lalle akwai budi akwai abubuwa da yawa da mutum ke samu ya yi kwani. amma tun gida ya kamata mutum ka eh, ka yi abun ga ka gyara ka gyara tahiyan ka zamna su zauna su yi karatu yadda ya kamata a yi karatu su nema eh, wani aiki da za su sa gaba tunda zuwa nan ga ba garin ba kaman da ba ne mu muna shiki ne don mun shima shiki amma zuwa nan ga ba abun ga akwai wuya yanzu ba kaman da ba ne kenan yanzu ba kamar da ba ne ba a samun nasara ba a samun aikin yi kamar da ake samu da eh lalle ba a samu aikin yi kamar yadda ake samun da eh suna ga suna sauraron rediyo suna kallon tele suna ga abun da ke wakana abubuwa da yawa sun saki in baka da takardun zaman garin ma in ka zo ma aiki wuya ne to yanzu a takaice aiki mi kake a nan birnin washington dc bayan ka kwashe in ce shekara 20 ko a nan amurka eh, ina ce ya eh, shekara 20 yanzu kusa Eh, to yanzu ina aiki a wanga government contractor ne ke yi eh kana aiki da gwamnati amurka mm, kamar eh. wani wurin aiki kake yi eh to aikin nan ah, na'ura ake ce ko computer mm-hmm. eh, ita nake yi tare da su to bancin haka abin da zan so nake so in tambaye ka shine kakin bancin ka kara jami'a kuma ka fara aiki da wannan kungiyoyi masu zaman kansu akwai wasu ayyuka da kai kakin ka fara ya kai ka taimaka ma kanka wani harkar biyan lakwal wani harkar biyan haya abinci taimaka ma 'yan uwanka wanda ke a Nijar. eh lalle wannan lokacin da ka san ka karatu nan ga in karan ira suna baka in ka yi aiki to a cikinta eh, abun da ke layi da karatun da na yi na aiki ma kamfani na cellular to da nan na koya aikin kuma da na samu ina da kudare a hannuna na saye shago na kaina na cellular ina da ita e, to shikinta na samu albarka to ina ke wannan ta taimake ni kwarai kwa mm, kenan kamar zaka ce idan dai mutum na da bukata ya samu incin kanshi a nan amurka ka bude sana'a za ka yin nasara da yi ma wasu kamfanoni aiki eh, kwarai da gaske ya in ka bude sana'a na kanka kaga ba babu wani abun ga a ce maka dala ne za ka samu a kowane wata to abun da kokarin ka ce baka abun da za ka samu kash abdu sumana lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu abdu sumana dan asalin kasar niger mazaunin babban birnin washington dc da ke nan kasar amurka ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Mahmud Salihu. A gaskiya halin da jihar mu ta zamfara ke ciki game da halin taɓarɓarewar tsaro ko ƙasar Siriya albarka. Domin a kullum lamarin sai ƙara ƙazancewa yake ci gaba da kisan al'umma da kuma garkuwa da waɗansu ya zama ruwan dare a jihar da fatan Allah ya dube mu da idan rahama. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Malam Usaini gwace Karasuwa inda ya ce Salam VOA Hausa. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya. Kyawawa da ka kawo wa al'ummar jihar Zamfara sauƙin wannan tashe-tashen hankula da suka fuskanta na barayin shanu da masu garkuwa da mutane, gani yadda lamarin kullum sai ƙara ƙamari yake yi. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Alhaji Bukar Gursuma da Masak, inda ya ce, Salam VOA Hausa. A yau na shiga wannan filin ne don na jinjina wa shugaba Buhari. Tabbas shugaba Buhari ka cancanci yabo bisa rera wakar bikin Kirsimeti da kai a jiya. Wannan ne ya nuna cewa kai na kowa ne a Najeriya. Kuma wannan na cikin ɗaya daga cikin ƙoƙarin da kake yi na haɗa kawunan al'umma a Najeriya. Sai kuma sako daga wurin Asma'u matar Bashir kansila sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi inda ta ce, "Hakika mu al'ummar Najeriya mun gamsu da yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ke tafiyar da salon mulkin kasar nan ganin irin ci gaba da ya kawo ma kasar mu najeriya a fannoni daban-daban da lokaci ba zai bani daman jero su ba allah ya ƙara wa baba buhari lafiya da nisan kwana. saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin buba mai goro gashuwa inda ya ce abin alawa dai ne ana kallon 'yan ta'adda suna sheƙi ayarsu wajen kashe bayan Allah amma an kasa ɗaukan mataki a kansu. To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. ruwan sama mai karfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa wanda ya kashe mutane 429 ruwan saman ya rufe titunan hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa manyan da manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa bangarorin da abin ya shafa. wani karamin yaro ɗan ƙasar guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaro tsaron iyakar amurka filipe gomez alonso ɗan shekara takwas da haihuwa ya rasu da misalin karfe 12 na safiyar ranar kirsimeti rana ɗaya da aka yi jana'izar wata 'yar shekara bakwai a ƙauyen na guatemala wacce ita ma ta rasu a inda ake tsare da baƙin hauran da suka fito daga yankin tsakiyar amurka A yau Laraba rana ta biyar kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba. To sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Bonza da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.